Gwamnatin jamhuriyar Nijar ce ta shigar da karar shugaban kungiyar Actis Abbas Abdulaziz saboda zargin sa da gudanar da taron gangamin da ya rikide zuwa zanga-zangar da a yayinta aka yi kone-kone da fashe-fashe har ma wasu matasa suka yi yunkurin kutsawa farfajiyar majalisar dokokin ƙasa da kenan ya mai baya ga wani kamfanin man fetur mai zaman kansa da ya yi korafin an yi masa barna a lokacin wannan tarzoma mafari kenan da ofishin ministan cikin gida a wancan lokaci ya ɗauki matakin rushe kungiyar Actis kafin a cafke shugaban shugabanninta sai dai bayan zaman wakafi na makonni sama da uku alkalin kotun ya mai ya sallami abbas abdulaziz da mataimakansa bisa la'akari da cewa ba kamshin gaskiya akan abubuwan da ake zargin su da aikatawa matakin da ya faranta ran abokan tafiyar abbas abdulaziz irin su salisu amadu na turnon lafashi sai mu ce ayo mun gode ma Allah wannan jujina Allah ƙara musu ƙarfin gwiwa su ci gaba da hudin duruwa ci gaba da hudin gaskiya a kowane fanni a kowane yanayi wani sabidan abin da ya sa wannan ƙasa abin da ya mun saura hudin gaskiya wannan hukunci na nufin kenan abubuwan da ake zargin shi Abbas da sauran makarrabansa babu ƙarshen gaskiya a tare da haka babu ƙarshen gaskiya a wanke suke tas ba su da komai aka ce kunan juje ce kunan sai su wa'ancin yara wanda aka tara suna banna su ne aka ce su biya kuɗin kwantar jika ɗari goma a firar da muka yi da da shi a ranar 29 ga watan Oktoba jim kaɗan bayan da matasa suka fantsama kan tituna suna kone-konen tayoyi na zanta da shugaban kungiyar Actis Abbas Abdulaziz a game da yadda yake kallon wannan al'amari. Kasan eh, cikin taro in mutu ya tara jama'a sai haƙuri kowa da abun da da niyyar da ya zo kowa da niyyar da ya mu dai mu da ke tsare-tsaren wanga shiri mun ce musu ka a tahi sun ka kuke sun tahi to ba mu iya tsaye su ya muka iya. kana nufin ba da hannunka a wannan tafiya da suke ni dai ban ce ba kowa ta yi ba nan na ce mu kowa a tsaya a yi magana wanda ya zo da wata anniya can daban ni ba ta shahe ba hukuncin kotun taya mai na zuwa ne a wani lokacin da 'yan majalisar dokokin ƙasa ke haramar tafka muhawara a ƙarshen wannan mako a kan tsarin kasafin kuɗaɗen 2018 wanne ke ci gaba da shan suka daga wajen 'yan Nijar saboda yadda ake yi masa kallon mai ɗauke da wasu haraji masu matukar tsauri ga talakawan wannan ƙasa yayin da hukumomi a nasu bangare ke cewa ba haka abin yake ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.